بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآه آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولئك وما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكابرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 11 ga watan ramadan hijira na da shekara 1426 daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar a tafsirin da muke na suratul bakara yau insha Allah za mu karanta aya ta tamanin da uku وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل Allah ya ce kuma sa'ilin da muka riƙe alkawarin banu Isra'il, La ta'buduna illallah, kada ku bauta ma wani Allah. wa bil walidaini ihsana kuma da iyaye game da iyaye a kyautata musu wa dhil qurba da makusanci wal yatama da marayu wal masakin da miskinai talakawa a kyautata musu wa nasi husna kuma ku gaya wa mutane kyakkyawar magana wa aqimus salata kuma ku tsaya da sallah wa zakata kuma ku ba da zakka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun riki wannan alkawari ga banu Isra'il. Thumma tun sai magana ta dawo kuma kan Yahudawa wanda suke zamani ɗaya da annabi Muhammad. Farkon ayan ana ba da labarin alkawarin da aka ɗauka wajen banu Isra'ila na da can kakannin waɗannan. Amma kafin ayar ta je ƙarshe sai ta dawo magana akan Yahudawa na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wato da na da da na yanzu hukuncinsu ɗaya ne me yasa saboda na yanzu sun yadda da abin da kakanninsu suka yi tunda sun yadda hukuncinsu ɗaya ne Allah ya ce sun matawallaitum illa qalilan minkum sannan kuka juya baya face ɗan kaɗan cikinku wa antum mu'riduna kuna masu bijirewa wato kuma ku kuna masu bijirewa ita ma wannan aya kamar dai ayoyin da muka karanta ne a baya Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da mu ne game da halin Yahudawa wanda babban darasi na wannan aya shine a gaya mana cewa Yahudawa suna warware alkawarin Allah wannan alkawari ya kunshi abubuwa guda takwas na farko la ta'buduna illallah Allah ya yi alkawari da su cewa ba za ku bauta ma wani ba face Allah na biyu wa bil walidain ihsana wato al ihsanu ila al walidain a kyautata ma iyaye kyautata wannan tabaka da jiki ta wajen biyayya duk abin da ya shafi cutar da iyaye kada a yi abin da ko duk ya danganci kyautata ma iyaye a yi kokari a aikata wannan shine alkawari na biyu na uku al-ihsanu ila al-qaraba baya ga an kyautata ma iyaye to kuma a kyautata wa makusanta yan uwa wa kani baffa kawu da sauransu waɗannan su ne zawul qurba bayan su na hudu al-ihsanu ila al-yatama a kyautata wa marayu marayun nan ba wai sai na dangi ba duk inda maraya yake a kyautata masa a tallafa mar a taimaka masa na biyar al-ihsanu masakin a kyautata ma talakawa ko da ba ku haɗa dangantaka da su ba kaga an fara gabatar da wa makusancinka ka kyautata masa sannan aka ce talakawa gaba ɗaya umuman na shida Allah ya ce wa an ya ƙulu nasi husna duk magana da za su faɗa wa mutane su faɗi magana mai kyau yadda annabi ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw ashe kun ga fadin alherin nan ba akan mu aka fara ba yahudawa an ce abin da duk zai fito bakin su kalmar da za su gaya wa mutane wannan kalma da za ta fito bakinsu ta zama kyakkyawa sannan na bakwai Allah ya ce su tsaye da sallah na ƙarshe shine na takwas Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da ba da zakka wa aqimu salata wa atu zakata ku tsai da sallah kuma ku bada da zaka waɗannan alƙawura da Allah Ta Wata wata'ala ya ɗauka su ayat ta tabbatar mana cewa mafi yawan su ba su cika wannan alƙawarin ba sannan jifa da suka yi da alƙawarin ma mummunan jifa domin ku duba yadda Allah ya siffanta wato wati da suka yi da umarninsa ya ce thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'riduna an kawo kalma biyu tawalli da kuma al-i'rab wanda malamai suke cewa at-tawalli yakunu bil jismi aka ce tawallaitum kun juya baya da jikinku e, al-i'rab yakunu bil qalbi eh, sun bijire sun yi tawaye wannan kuma ta zuci ne kaga sun sun yi watsi da umarnin Allah da jikinsu da kuma zuciyarsu ka duba tafsirul baharin muhit a juzu'i na farko shafi na 281 babban abin da za mu iya fahimta game da wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu babban abin da za mu iya fahimta shine cewa addinin nan addini ɗaya ne tun daga farkon duniya har zuwa sa babu canji babu bambanci abinda duk Allah ya umarci wani annabi da shi zaka samu ya umarci wani annabi da shi ibada guda ce kun ga abubuwan nan da Allah ya umarci banu Isra'ila su yi ya ɗauki alkawarin su dukkan su ba sabo a gurin mu duka waɗannan abubuwa mu ma an umarce mu da yi wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma wani face Allah mu ma haka aka ce mana ko wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat kun ga tun annabin farko har zuwa kan annabi Muhammad babu wani annabin da Allah ya taɓa tura masa wani addini in banda Islam kuma waɗannan abubuwa da ake karantar da mu yau su ɗin dai aka yi ta karantarwa tun a wancan lokaci illa kasancewan akan samu bambanci ta sashin shari'a ku yi sallah ku yi azumi ku ba da zakka wannan duk annabawa an gaya musu sai dai kuma yadda ake sallah a samu saɓani tsakanin wannan annabi da wancan annabi ko yadda ake ba da zakan ko yadda ake azumin to amma dai wannan yana gwada muku cewa addini ɗaya ne babu wani bambanci yanda Allah ya ɗauki wannan alkawari wajen banu Isra'ila haka kuma Allah ya ba mu labari a suratun nisa'i aya ta 36 yake gaya wa mu musulmai wa abudullaha واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سورة النساء آية 36 Allah ya faɗa mana sak irin abin da ya gaya wa banu Isra'il. kun ga a can ya ce wa iz akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah a suratul nisa'i kuma Allah ya ce mana kai tsaye mu musulmai mabiyan annabi Muhammad ya ce mana wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a kuma ku bauta ma Allah kada ku yi tarayya da Allah da wani abu kun ga abu na farko dai da ake nema shine bautan Allah domin shine sinadarin ibada fala tuqbalul a'malu ba a taɓa karɓan ayyukan da mutane suke yi illam yakun hadha asasuhu matukar wannan kalma ta tauhidi ba ita ce foundation ɗin aikin mutum ba duk aikin da zaka yi ana gina shi ne akan tauhidi Sallar ka kafin a karbe ta sai an dora ta akan sikeli na tauhidi azuminka a ɗauko a ɗora tauhidi zakkanka a ɗauka a ɗora tauhidi hajinka a ɗauka a ɗora tauhidi duk abin da kake yi mizaninsa shine tauhidi matuƙar bai ɗauki ma'auni na gari ba to na aikin banza ne na'am ya yi sallah kyakkyawar sallah a ɗora kan tauhidi babu ikhlasi ya yi azumi azumin ya kai makura wajen kyau a ɗora kan tauhidi babu ikhlasi ya tafi haji amma kuma babu ikhlasi kaga ya zama aikin banza don haka duk wata ibadar da mutum zai yi duk ibadar da mutum zai yi ma'auninta shine tauhidi matukar babu tauhidi wallahi yayi aikin banza Allah shi kare mu don haka yasa Allah ya fara da tauhidi ga banu Isra'ila mu ma ya fara mana da tauhidi su banu Isra'ila ya ce musu la ta'buduna illallah kun ga shine na farko kar ku yadda duk ibadar da za ku ya zamanto ba Allah kuka yi ma ba in an ce ibada an dunkula addinin gaba ɗayansa kenan sannan a warware a ce to iyaye ku kyautata musu a ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka kaga ana warwarewa kenan amma farko in an ce la ta'buduna illallah addinin gaba ɗaya aka dunkula shi matukar addinin mutum babu ikhlasi addinin banza ne yasa aka fara kuma banu isra'ila la ta'buduna illa Allah mu ma musulmai Allah ya fara mana da wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a sannan aka biyo da sauran wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu wa bizil qurba makusanci wal yatama da marayu wal masakini da talakawa kun ga Allah yana gaya mana irin abin da ya gaya banu Isra'il ba bambanci sawa'an bi sawa ba bambanci yanda ce musu la abudu na Allah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini mu ma haka yace mana wa abudullah ya ummata muhammadin ya ku al'umar annabi muhammad ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini sai Allah ya kara fassarawa wajen kyautatawan ya ce wal jari zil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi wa ibn sabili duk dai ana ƙara faɗaɗa kyautatawa makwabcinka na kusa da makwabci na nesa da ma'abuci wanda yake tare da kai abokinka wanda kuke tare kullum duk a kyautata musu in ji Allah tabaraka wa ta'ala wanda akwai wani hadisin da ya fassara waɗannan kalmomi guda uku da suke cikin ita wannan aya ta suratul nisa wal jari zil qurba wal junubi was sahibi bil jambi duk makwabci ne wannan yake gwada muku makwabci yana da wani matsayi na musamman karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sallam. jari zil qurba makwabci na kusa wal junubi makwabci na nesa wa sahibi bil jambi abokinka na jiki wanda kuna tare kullum yana gefenka a ko da yaushe inda malamai suke cewa matarka kenan ake nufi ah, wannan hadisin jabir ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, babu mamaki kun sha jinsa da manzon Allah ke cewa aljiranu salasatun makwabta dai iri uku ne fajarun lahu haqqun wahidun akwai makwabci wanda hakkinsa ɗaya ne kawai hakki ɗaya ake bashi wa huwa adnal jirani haƙƙan shine wanda a cikin makwabta ya fi samu. hakki wanda yake mafi kankani shine wanda zaka ba wa hakki daya wa jarul lahu haqqani sannan akwai wani makwabcin kuma wanda yake da hakkoki guda biyu wa jarul lahu salasatu huquqin sannan ah, akwai wanda yake da hakkoki guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma allazi lahu haqqun wahidun amma makwabcin da yake da hakki guda makwabcinka ne yana da hakkinka guda ɗaya tak fajarun mushrikun shine makwabcinka wanda ya zama ba musulmi ba addinin ku ba ɗaya ba wala rahimahu kuma ma babu zumunci tsakaninka da shi addini bai hada ku ba kuma zumunci ma bai hada ku ba lahu haƙul jiwari to yana da haƙƙi na makwabtaka kurum tunda dai yana zaune kusa da kai haƙƙinsa guda ne wa amma allazi lahu haqqani amma wanda yake da hakkoki guda biyu fajarun muslimun lahu haqqun to mutum ne makwabcinka sannan musulmi kaga lahu haƙƙul islam wa haƙƙul jiwar yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙi na makwabtaka don haka haƙƙin sa biyu ne a ka. Uh, sai annabi ya ce wa amma allazi lahu salasatu huquq amma wanda yake da hakkoki guda uku fajarun muslimun zu rahimin makwabcinka ne musulmi ne kuma kun haɗa zumunci da shi lahu haqqul islam to za a bashi haƙƙin musulunci wa haqqul jiwar a bashi haƙƙi na makwabtaka wa haqqur rahim a bashi haƙƙi kuma na zumunci wato wannan hadisin shi yake ƙoƙarin fassara wancan aya ta suratul nisa wal jarizil qurba makusanci na kusa makusanci na kusa wato tamfar kenan shine wanda ya haɗa hakoki guda uku da kai Ah, bayan dan uwanka ne sannan musulmi ne kuma gashi makwabcinka ne wal jaril junubi makwabci na nesa shine wanda yake da hakoki guda biyu ah, wasahibi bil ah, wal jaril junubi na nesa shine mai hakki daya wasahibi bil jambi aboki wanda yake gefanka shine wanda ya hada hakoki guda uku a guda biyu kai wabni sabili sai Allah ya ce da kuma matafi ko da shike wancan hadisin yana da rauni hadisin jabir bin abdullah al-ansari yana cikin abdu'ifa hadisi na 3493 wa ibn sabili matafi shi ma a kyautata masa wa ma malakat aymanukum abinda damanku ta mallaka muku shine bayi su ma bayinku ku kyautata musu inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura lalle Allah baya son wanda ya kasance mai takama mai alfahari ga Allah ya fara da tauhidi a kowane don shi ne gimshikin aiki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk aikin da mutum ya matukar babu tauhidi to wannan aiki Allah ba zai karbe shi ba ana agna shuraka ya ani shirki man amila amalan asharaka fihi ma iya gairi taraktuhu wa shirkahu hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 2985 a ranar kiyama Allah zai yi sanarwa akan halittu kafin a fara hisabi Allah yana cewa ana agna shuraka ya ani shirki ni ne mafi wadata na abokan tarayya inda har aka samu a kodan da aka yi tarayya aka yi wani aiki to ni ina fi kowane wadata a irin wannan hali matukar an haɗa ni da wani a wani aiki inda aka yi tarayya da ni a cikin wani aiki to ina kyale mutum da wancan saboda ni dama mawadaci ne in ka haɗa Allah da wani a ibadarka to sai Allah ya ce ya yafe dama shi mawadaci ne ya yafe ma wancan shi ne mabukaci sallarka in kai shirka a ciki to sai Allah ya barka da wancan abin da kai shirka saboda shi Allah ko babu sallarka shi mawadaci ne ya yafe ma wancan don haka shi Allah yana da tsananin kishi shi kadai ake bar masa aiki da zaran ka haɗa shi da wani sai ya kyale ka da wancan ko dai ka yi masa shi kadai ko kuwa ka bari Allah shi kare mu musamman in muka duba karantar wannan Allah ya tabbatar mana cewa duk abin da aka ce mu yi to su ma fa ahlul kitabi an ce su yi misali a ce sallah wanda ita sallah din nan yadda kuka ji Allah tabaraka wata'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa haka nan kuma Allah ya umarci banu Isra'il kamar yadda wannan aya take tabbatar mana wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka babu wani addini a duniya da Allah ya taba shar'antawa wanda cikinsa babu sallah babu shi akwai kwanaki labarin urwatu bin mas'ud sakafi da muka bada wanda yake cikin sira na ibnu hisham a juz'i na 4 shafin 180 tarihi tabari a juz'i na uku shafi na 97 da bakwai da tarihul islam na al zahabi shafi na shida sittin da bakwai. yana usdul gaba mun ba da labarin urwatu bin mas'ud sakafi da ya taho ya musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen safif urwatu bin mas'ud sakafi bayan ya musulunta ya dan yi karatu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin annabi ya kyale shi ya tafi ya ci gaba da wa'azi ga al'ummarsa su ne banu saqif mutanen fa'if manzon Allah ya ce a'a kada ka je ya kai urwa inni akhafu an yaqtuluka ina tsoron fa za su kashe ka urwa yana da burin mutanensa su musulunta kamar yadda Allah ya nufe shi da shiriya to yana sha'awar a ce yan uwansa su ma su musulunta annabi ya kwabe shi bai ji ba yana tafiya ta'ifa ya yi musu wa'azi suka eh, dinga harbinsa da kifi har da ya zama dalilin ajalinsa wanda lokacin da zai mutu yake cewa karamatun karamani Allahu biha wa shahadatun saqaha Allahu ilai yau ga wata daraja da Allah ya bani eh, wata shahada da Allah ya koro min eh, da a ce mutane yan uwana sun san halin da nake ciki wato yana burin ina ma a ce Allah ya nuna musu irin karamar da ya samu a dalilin kashe shi da suka yi to an ka duba alfasul na ibn kasir littafin tarihi shafi na 213 a yana cikin addurar Rukamina shafi na 262 yana jawami osira shafi na 257 ana sauran 'yan watanni manzon Allah ya bar duniya kusan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga tawaga ta mutanen tsa'if din nan yan uwan urwatu bin mas'ud sakafi waɗanda suka kashe shi sai gashi sun yi tawaga musamman sun turo su madina su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da albishir suna son gaba ɗaya garin za su musulunta a ta'if wanda shekarar ƙarshe ta annabi a wannan shekara larabawa jama'a jama'a suka dinga tawaga suna zuwa musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to shi a lokacin da suka iso madina tawaga kafin su shigo cikin garin madina akwai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa al-mughira bin shu'ba yana kulawa da raƙuman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai suna da wata hikima sahabbai suna da wata hikima suna hada raƙuman su wuri guda sai su hada raƙuman su wuri guda sai su yi kaman timetable kai ne za ka yi mana kiwon raƙuman nan gobe wane ne zai kiwon raƙuman nan jibi kuma wane ne zai kiwon raƙuman nan kaga kenan suna tarayya cikin al'amari guda to sai zama Almugira bin shu'ba a wannan rana da tawagan mutanen ta'ifa suka iso madina shi yake kiwon raƙumman sahabbai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kiwon nan sai ya hangi mutanen ta'if da ganinsu ai sai ya kyale raƙumman ya basu a nan saboda farin cikin kasancewa an ga mutanen ta'if domin mutanen da ba a yi zaton za su musulunta ba kenan musamman a wato takaitaccen lokaci irin wannan saboda sanin halinsu irin abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da suka yi ma'urwa urwa bin mas'udu saqafi domin manzon Allah ya taɓa tashi ya tafi ta'if mutanen ta'ifa suka dinga jifansa sannan ga urwatu bin ne faqafi shi ma sun masa irin wannan to wannan ya sa mutane ke ganin mawuyaci ne mutanen ta'ifa su musulunta a cikin sauri yana cikin kiwon raƙumai a bayan garin madina sai ya hangi mutanen ta'if a'a kuma a cikin watan ramadan ai sai almugira bin shu'ba ya bar waɗannan raƙumai maza ya zo ya tare su ya ce maraba da zuwa maraba da zuwa mutanen ta'ifa ko suka ce a ya kamata in yi muku jagora in isar da ku madina in kai ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama shekara ce da mutane ke zuwa tawaga tawaga ana ta musulunta kafin manzon Allah ya bar duniya saboda musulunci ya yi ƙarfi abin da ya sa wato suka turo mutane su musulunta tsoro suke yi cewa labari ya isa ga annabi abin da suka yi ma urwatu bin mas'udi fi. na ɗaya kenan wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin su wani bashi da za su haɗu a yaƙi to ba za su kai labari ba saboda manzon Allah yana jin zafin abin da suka yi masahabinsa sannan kuma gashi na biyu duniya yanzu ta karɓi musulunci idan sun ƙi zuwa su musulunta to ƙarshen tafa duniya za ta haɗe kai a yaƙe su kuma ba za su kai labari ba shi yasa suka yi hikima suka ce to fa lokaci yayi da zamu je mu karba addinin nan ko da ba ma mijin suka yi lokaci yayi fa da zamu je mu rungumi wannan addinin kaga larabawa suna da hankali shine suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam tawaga guda zuwan su a mutane shida shi al-mughira bin shu'ba ya yi musu iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana tahiya kafin a isa cikin gari a isa masallacin manzon Allah almugira bin shuba sai ya ce musu to kun gani in mun tafi ina son ku gaya min yadda za ku yi gaisuwa ga manzon Allah ku ya kuke gaisuwa a garin ku suka ce eh mu ga yadda muke yi sai ce a'a shi fa annabi ba haka ake gaida shi ba in mun isa ku ce masa assalamu alayka ya rasulullah yana koya musu yadda ma za su yi gaisuwa ga manzon Allah wato yana koya musu lafuzza na daɗaɗawa waɗanda za su iya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ran hankalinsa ya kwanta domin abin da suka aikata da isowa ƙofan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar yana wurin sai ya hangi mutanen ta'ifa tare da almugira bin shu'ba da hangensu sai abubakar wuf ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dai ya kasance ya riga almugira kaiwa annabi albishir fa ga mutanen ta'ifa sun zo musulunta yana isowa ya ce ya rasulallah albishirinka ga dai mutanen ta'ifa din nan da suka kashe urwatu bin mas'udin thaqafi yanzu sun taho za su musulunta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka karbe su kikkiawan karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sauke su a cikin masallacinsa kun ga wannan ya gwada muku cewa annabi yana saukan kafirai a masallaci kuma kafiri na shiga masallaci a zamanin manzon Allah masallaci guda ne aka tabbatar haramun kafiri ya shiga shine masallacin Ka'aba amma duk wani masallaci na duniya don kafiri ya shiga bai zama illa matukar akwai dalili shi annabi ma a ciki yake ɗaura fursunoni a jikin masallacin ba da daɗewa ba muka yi labarin wani ba ƙauye da ya tsula tsari a masallacin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wa daraba lahum fihi qubba manzon Allah ya sa aka yi musu ma wani tanti a gefe guda na masallacin to dan jakada da ke tsakaninsu da manzon Allah shine Khalid bin Sa'id bin al-Asi shi yake kai kawo tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi in yayi baki to daga cikin gidansa ake kawo mu bakin na abinci sai a dafa abinci daga gidan manzon Allah a aiko ma waɗannan baki ko da fursunoni ne manzon Allah yana ba su abinci daga cikin gidansa wa kana at-ta'amu ya'tihim min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abinci na zuwa musu amma idan abinci ya zo abin da zai gwada muku cewa ba su saki jiki ba dai har yanzu fala ya akulunahu hatta ya akula khalidun qablahum ba sa ɗanɗana wannan abincin da aka kawo musu sai shi khalid na wanda yake shine jakada tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara ɗanɗanawa inda aka kawo abinci daga cikin gidan manzon Allah ya ce to fara ci mu gani in ya ce su ce to mu ci suna tsoron kada a sa musu guba a kashe su to dai annabi bai yadda ya gana da su ba sai da aka ɗauki wasu 'yan kwanaki hikimar manzon Allah kaga kwanakin da za su yi din nan a masallaci suke kwana suna gani yadda jama'a ke zuwa ana salawatul khamsi yadda jama'a ke alwala yadda tsarin musulmai suke da amana da juna da haɗin kai da ƙaunar juna wato kamar ana son kafiran nan su ga wannan in sun ga wannan zai zama darasi gare su ko da an gama abin da za a yi an koma an riga an cusa musu shubuha a cikin zuciyarsu Shi ne abin da ake cewa if you cannot convince them confuse them in ba ka iya jawo ra'ayinsu to ka rikita hankalinsu ko wa'azi bai sa sun gane ba manzo Allah sai ya ce a daure su ko ko a ba in fursunoni ne kenan fursunoni ana daure su a gefen masallaci dirkakin masallaci kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam baƙi kuma a sauke su a cikin masallacin manzon Allah suna kallo ga yadda ake sallah kaga dai hankalin su zai rika kwatantawa eh, to anya ku wannan ibadar bata fi tamu ba mu ya muke yi mun fi banda shan giya da waye ba abin da muke ma mutanen nan su taho ba mai jiri ba mai kaza ga sunan tsaf tsaf za a yi sallan nan sai an yi alwala an wanke fuska wannan abu duk yana shiga cikin zuciyar kafiri yana tunani yana kwatantawa da addininsa to bayan an ɗauki kwanaki sai manzon Allah ya ce to ina son ganawa da ku kun ga manzon Allah akwai hikimar wa'azi in sun taho sai a gana ko da sun nemi su gana da manzan Allah ba zai yadda ba sai sun yi waɗannan 'yan kwanakin wannan darasin ya ɗan shige su idan an zo an gana bayan an rabu daga baya za su dawo su musulunta ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar a gana da su da suka zo suka zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to lallai dai yanzu mun fahimci addinin nan addini ne na gaskiya a saboda abubuwa da yawa da muka gani to muna so za mu shiga addinin nan amma mu fa muna da sharuɗa saboda mu wakilai ne wakilai ne na 'yan uwanmu mutanen garin mu suka turo mu da yawunsu muka zo idan an yarda da sharuɗan mu kenan. sahabbai suna zaune sahabbai na zaune ga wakilan mutanen ta'if mutum shida suna zaune gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to muna da sharuɗa manzon Allah ya ce ku gaya min sharuɗan naku in ji sai suka ce za mu musulunta amma sharaɗi na farko an tubuka inda hum tsagiyatuhum za a bar musu gunkin sunan babba da ake kiran salata sun yadda sun musulunta amma wannan gunkin lata ba abinda zai taba shi a bashi wanda kuma shi lata din nan wata ka'aba ce ta musamman a wajen su yanda ake zuwa hajji ga ka'aba haka nan ake zuwa hajji ga lata babban gunki ne wani ɗaki ne na bauta wa Allah tuhdam akan cewa annabi ba zai rusa ta ba ba zai taba ta ba a kyale ta sai annabi ce a ai ba abin da zai hana rusa wannan gunkewa wannan sharadin ba mu karba ba sai suka ce to ta sashin addini ta sashin ibada mun ga dai da kuke sallolin nan to mu buƙatar mu an khaffifa anna hadhihi salat wannan sallan gaba ɗaya mu a ɗauke mana ita mu dai mutanen ta'ifa an ɗauke an yafe mana sallah sau biyar a yi ne ɗin nan muna so a ɗauke mana sai manzon Allah ya ce a sai suka ce to a rage mana daga biyar ɗin mu a ba mu sallan kamar guda ɗaya ko biyu da safe da yamma ina laifi shine sai manzon Allah yace ce la khaira fi dinin la salata fihi babu alheri cikin wani addinin da ba a sallah matukar addini ba a sallah a cikinsa to wannan addinin babu alheri don haka wannan sharadi naku ba a karba falami jifin ila zalika manzon Allah bai amsa musu ba sai suka ce to eh, na uku muna da roƙo shi wannan zakkan da ake karba muna son a ɗauke mana shi a ɗauke zakka a kanmu manzon Allah ya ce na gaba fa suka ce yakin nan da ake tafiya mu muna buƙatar shi ma a yafe mana in za a tafi yaki kar a nemo wani soja daga yankin mu mu ba mu son tafiya yaki. sai manzon Allah ya ce to batun zakka da batun jihadi da batun azumi duk an ɗauke muku in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba manzon Allah ya ce ku je mun yadda ku faɗi kalmar shahada ɗin ku riƙa sallah amma waɗancan ku bari ɗin an ɗauke muku a yanzu sai sahabbai ko wannan ya kalli wannan to ashe ana iya ɗauke ibada ga wasu kenan shine sai manzon Allah bayan sun tafi yake ce musu sumuna nan gaba ku kyale su za su yi azumin wa yatasaddaquna za su bada zakan wa yujahiduna za ma su tafi yakin ku dai kyale su musulunci ya shiga zuciyarsu to inda an ce ba a yadda ba duka fa sai ce to ba ma san ma musulunci yanzu ta su tafi kaga an yi asara ya ya manzo Allah ya karbi rabi da rabi amma duk da haka ba su rabu da annabi sai da suka roke shi suka ce muna da roƙo ka kyale mu Allah ya mu bi aidihim tagiyatahum tunda dai an ce dole za a rusa wannan gunkin to idan an zo rusa shi kar a yadda a ce za mu saka hannu ku dai ku za ku rusa abinku eh, muna bukatan haka saboda suna tsoron kar gunkin ya musu lahani sai annabi ce wannan babu laifi in an zo rusawa ku ja gefe akwai masu aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu abu sufyan abu sufyan bin sakhar bin harb Allah ya kara musu yarda da almugira bin shu'ba din nan wanda ya iso da su cikin garin madina manzon Allah ya haɗa su da shi ce ku je ku rusa gunkin lata a lokacin da suka iso sai almugira bin shuba ya ce ma abu sufyan ina son ka dan kyale ne zan yi wasa da hankalin mutanen nan ya ce a ba komi to wannan lokaci mutanen gari shela aka yi za a rusa latafa da ƙauye da binni haduwa ake to gunkin da ya fi shekara ɗari bakwai ko takwas ana bautansa ga rana ɗaya za a rusa shi kasan ku duniya za ta zo kallo an taru an haɗu ta ko'ina sun tabbatar ne kawai su duk wanda zai rusa gunkin nan ba zai kai labari ba don gunkin zai cutar da shi Shi ne sai almugira bin shuba sai ya ɗauki diga zai taru wannan gunkin da ya ɗauki digan nan ya ɗaga kansa sai kamar ai gunkin ya sandare hannunsa sai ya faɗi da baya sai suka ce haba ai mun tabbata <laughs> mun tabbata lata ba za ta kyale ku ba aka yi ta ihu shine sai ya miƙe tsaye kada rigarsa sai ya dariya sai musu gwazo ya ce kuna tsammanin ko lata ne ta sa ne haka ai da ya dinga tsarar lata suna kallo bari dai mu gani kafin dai ya gama akwai abin da zai faru ina har ya karasa mai zai auku da shi ba abin da ya faru wannan ya karfafa su baki daya wanda lokacin da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kahin su tafi manzon Allah ya kirawo Usman bin Abil Asi daga cikinsu wanda shine yaro mafi kankanta ah, lima ra'a min hirsihi ala qira'ati alquran wa ta'allumihi alfara'id saboda ganin yadda eh, annabi ya ga wannan yaron a cikinsu yana da ƙwazo wajen karatun qur'ani da kuma koyon farillai cikin tawaga na mutum shidan akwai wani yaro shi ne saurayi a cikin su Usman bin Abil da za su tafi sai manzon Allah ya ce to na nada muku wannan shine liman bisa ga wannan hujja ya sa malamai suke cewa ba a duba wanda ya fi yawan shekaru a ce sharadi ne ya zama limami domin shi wannan yaro saboda kwazon da annabi ya gani yana tare da shi na koyon qur'ani da karatu shi ya sa manzon Allah ya nada shi limami sannan ya ce masa wa amarkum an yattakhiza mu'azzinan la ya akhudhu ala adhanihi ajra manzon Allah yace in ka tafi ka samu ka samu ladan ka riki ladan amma wannan ladanin ka tabbata baya karban lada akan ladancinsa in kun koma ta'ifa to ka samu ladan amma ladanin ka tabbata bai karban albashi wa an yaktajiya bi ab'ufihim sannan idan ya tashi yin sallah kada ya daɗe a sallah ɗin ya rika duba waɗanda suke da rauni a cikin mutane ya rika duba halittar masu rauni a ciki kada ya duba halittar masu kwazo da kuzari hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 531 yana a tirmizi hadisi na 207 yana Irwa galil hadisi na 1492 wanda yake cewa inna akhira ma ahada ilayya rasulullah an ittakhiz mu'azzinan la ya'khudhu ala azanihi ajra alkawari na na karshe kenan da manzon Allah wato lokacin da muka zo rabuwa da annabi sai manzon Allah ya ce min yanzu na nada kaliman a ta'ifa in ka tafi ta'ifa ka rika limanci ka sama wa kanka ladan ladanin ka tabbata bai rikon albashi ba a bashi albashi yace to ni rabuwa na da manzon Allah kenan ban sake hada ido da shi ba sai aka kawo min labari cewa manzon Allah ya bar duniya hadisin sahihi don haka yasa tabbas mutum ya yi sharaɗin cewa bai ladanci sai an biya shi albashi wannan ya saba wa karantarwan annabi amma kuma wannan bai hana cewa don an ɗauki wani abu an bashi eh, ya zama haramun ba haramun ba ne za a iya ɗaukan dukiya daga baitul mali ko asusun masallaci ana bashi wanda ba shine makansa sharadi ba da zaran ya ce sai an ban kaza to yayi makansa albashi ya zama haramun wannan ladan ladancin sa haramun ne gwamma a nemi wani amma in ba shi yawa kansa sharadi ba sai aka ɗauka aka bashi wannan babu laifi ka duba almugni na ibn qudama mujallad na biyu shafi na 70 nailul awtar ah, na al'imamu shaukani mujallar na biyu shafi na ɗari talatin da biyu da kuma a sharhul mumatti na ibn ufaimin a mujallar na biyu shafi na arba'in da hudu har fatawa na albani ma in ka duba za ka gani alhawi saboda haka babu laifi don an ba wa liman ko ladan ko malami wani abu ba tare da shi ya yi sharaɗi ba ya ce sai an bani in aka ɗauka aka ba shi wannan babu laifi don ya karba Eh, a tsari na karantarwar musulunci amma yawa kansa sharaɗi cewa dole sai an ba shi kafin ya yi wannan haramun ne to abin da nake son mu lura da shi game da wannan kisa mutanen ta'ifa sun nemi a aji sallah sun ce sun yarda su musulmai ne amma fa sallan nan a ɗauke musu manzon Allah ya ce la khaira fi dinin la salata fihi manzon Allah ya ce duk addinin da ba a sallah a ciki to wannan addinin babu alheri a cikinsa ashe kun ga bayyuwa a ce an taɓa samun wani addini a duniya wanda Allah shi ya shar'anta addinin nan sannan a ce wannan addini kuma ba a sallah wannan addinin babu shi ba za a taɓa samu ba don haka in ka dubi ƙur'ani ƙur'ani ya mana bayanin tarihin annabawan Allah kusan kowane annabi sai an gaya mana yana sallah misali suratu Ibrahim aya ta arba'in da annabi Ibrahim yake cewa alhamdulillahi lazi wa habali alal kibari. Alhamdulillahi lazi wa habali alal kibari Isma'ila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Annabi Ibrahim alaihi salam wanda shine kakan annabawa Shi ne kakan annabawa kakan banu Isra'il yake cewa alhamdulillahi allazi wa habali alal kibari godiya ta tabbata ga Allah wanda ya min kyauta a hali na tsufa domin annabi Ibrahim ya daɗe a duniya kafin Allah ya bashi haihuwa tarihin annabi Ibrahim ishara ce ga mutumin da bai samu haihuwa ba kar ya fidda tsammani kuma kar ya bar addu'a wallahi addu'a tana da abun mamaki sannan babu abin da yake gagaran Allah annabi Ibrahim ya kusa ya rufe ɗari kafin na Allah ya shi ɗa na fari shine annabi Ismail yana cewa godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya min kyauta a hali na tsufa ya bani Isma'il wa Ishaq ya bani eh, annabi Ishaq wato ya bani ‘ya'ya biyu ya bani Isma'il ya bani Ishaq inna rabbi la du'a lallai ubangiji na mai jin addu'a ne kun ji ƙarshen maganar inna rabbi la sami'ud du'a shi yasa Allah ya saka mana wannan tarihi a cikin Qur'ani saboda mu gane dan ka rasa da shekara arba'in hamsin sittin karka fi da tsammani ga annabin Allah Allah ya bashi ‘ya'ya bayan ya kai makura a shekaru na tsufa shine a ƙarshen magana annabi Ibrahim yake cewa inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne kamar ishara ce gare mu kar mu fi da tsammani Allah mai amsa addu'a ne in muka roƙe shi zai ba mu muma to amma da shike Allah ya ba shi ‘ya'ya fa aiki ya same shi don dole ya musu tarbiyya ko sai ya ce to rabbi ji'alni muqimas salati rabbi ji'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء kaga bayan Allah ya baka yaya ya maka kyauta to kuma har yau dai aiki na kanka saboda tarbiyyan waɗannan 'ya'yan wajibi ne a kanka domin haka da annabi ibrahim allah ya ba shi 'ya'ya sai ya masa godiya sannan sai ce to waɗannan 'ya'ya da ka bani ya allah ina da wata bukata gare ka rabbi ya ubangiji ja'alni muqimas salati ya allah ka sanya ni ni kaina in zama ina iya tsaye da sallah kun ga tsaye da sallah aiki ne in annabin allah zai roki allah ya taimake shi akan tsaye da ita tabbata kuwa wannan ba karamin aiki ba ne ah, wanda shine arragibul ragibul usfahani ah, a cikin littafinsa al-mufradat fi garibil qur'an yake cewa walam ya amurullahu ta'ala bi salati ma amara duk inda ka ji Allah ya ce ayi sallah wala madaha illa bi lafzil iqama kuma ba za ka ji Allah ya yabi wani ba face ya kawo kalmar aqimu ko iqama tsayarwa tambihan annal maqsuda minha tawfiyatu shara'itiha wanda fadakarwa ne Allah yake mana ba wai kai sallah ake nufi ba ka tsayar da sallah daban da kai sallah tilas ka cika sharuɗanta in ka cika sharuɗan sallah yana a ce wane ya tsaye da sallah in baka cika sharuɗanta ba ya ce ya yi sallah ya yi sallah hmm. kaga ba ba sharadi an karba ko amma aka ce ya tsayar da sallah wato kenan ya tsayar da sharuɗanta lal itiyan bi hay'atiha ba wai ya kawo siffanta ba an yi ruku'i an daga an yi sujada an yi tafiya an yi sallama ba wai an yi ba shine an yi sallah ba sai an cika sharuɗansa shi yasa abu ne mai wuya annabi ibrahim yake roƙon Allah ya taimaka masa akai ya Allah ka sa ni kaina in zama mai tsaye da sallah wa min zurriyati haka nan kuma daga zuriyata dinnan wato zuriyata ‘ya'yana su ma ka sa su zama masu tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijinmu ka amshi wannan addu'a ga addu'a yake saboda muhimmancin sallah ga musulmi annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam idan zai roki Allah ya taimaka mar akan tsaye da sallah ya roki Allah ya taimaka masa akan ƴaƴansa su kula da sallah wannan ya isa ka gane duka annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su da kulawa da sallah to Allah ya amshi addu'an annabi Ibrahim domin ku a suratu Maryam aya ta hamsin da hudu ya ce wa zukuru fil kitabi Ismaila wa fil kitabi Ismail إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل الله يتي توكا أمبتي لابارن النبي إسماعيل أتكي للتافي النبي إسماعيل شيني ببان دان النبي إبراهيم عليه السلام ka ambaci tarihi labarin annabi Ismail alaihi salam sai Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'd ya kasance mai gaskiyan alkawari Allah ka sami koyi da shi wa kana rasulan nabiya kuma ya kasance manzo ne kuma annabin Allah me Allah ya ce a gaba wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih kun ga Allah ya amshi addu'ar babansa wato babansa shine Annabi Ibrahim Allah ya amshi addu'ansa akan shi don haka yana kulawa da sallah ba ma haka ba Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bi salati annabi Isma'il ya kasance yana ma umurtan iyalinsa da tsaye da sallah bai yi wa mutum ya umarci iyalinsa da tsaye da sallah alhali shi bai yi baya ga yana tsaye da sallah yana umurtan iyalansa da tsaye da sallah wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance abin yarda a wajen ubangijinsa wato ayyukansa Allah tabaraka wata ala ya yarda da su kun ga an gaya mana ɗansa guda ya kula da sallah kuma yana ma umurtan iyalansa da sallah to ɗaya ɗan annabi ishaq a suratul anbiya aya ta saba'in da biyu Allah ya ce wa habna lahu ishaq wa lahu wa habna nafila وكلا mun yi ma annabi Ibrahim kyautan da annabi إبراهيم wa دا النبي إسحاق muka bashi ma. wato gyara muka mar gyaran kyauta an masa ɗoriya an bashi ‘ya'ya biyu annabawa kuma aka bashi shi ma jika annabi la haula wala quwwata illa billah Allah ya ce wa kullan kowane ja'alna salihina mun sanya duka mutanen kwarai ne wa ja'alnahum a'immatan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة الله يتي من سنياسو شوغبني jagorori ya duna bi amrina waɗanda suke shirya da mutane bisa umarninmu wa auhayna ilaihim fi ilal khairati muka yi musu wahayi na aikata ai alheri wa iqamas salati da kuma tsai da sallah wa ita az-zakati da bada zakka wa kanu lana abidin Allah yace sun kasance masu bauta gare mu Mun ji Allah yana kirara su yana tabbatar da lallai sun bauta masa Allah shi sami koyi da su kun ga kenan jikokin nasa gaba ɗaya duk suna kulawa da sallah wa auhayna ilaihim fi'ilal khairati wa iqamas salati tsai da sallah mun yi musu wahayi su rika tsai da sallah annabi ishaq da annabi yaqub ka gangaro cikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam kan annabi musa wanda allah tabaraka wata'ala ya bamu labari lokaci na farko wahayin farko da allah zai ma annabi musa maganar allah ga annabi musa ta farko lokacin da yake kan dutsen tsoro da Allah ya ce masa fasta ma yuha me ya ce gaba inna ne ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi Musa innani ana Allahu maganar farko da zai ma annabi Musa alaihi salamu kenan magana ta farko wahayi na farko ya kai Musa ni nan ni ne fa Allah abin bauta la ilaha illa ana babu wani abin bauta face ni fa ni don haka sai ka bauta min wa aqimis salata kuma ka tsaida sallah da zikiri don tunani maganar farko da za a yi ma Musa alaihi salam Allah ya umarce shi da tsaida sallah ka koma kan annabi Zakariya da ya ɗauki lokaci mai tsawo yana roƙon Allah ya bashi ɗa a lokacin da Allah ya turo masa albishir ya turo mala'ika suratu ala imrana aya ta talatin da tara Allah ya ce fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا hmm. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين annabi zakariya ya tabbata Allah tabaraka wa ta'ala zai biya masa bukatarsa matukar ya roke shi gashi dai ya tsufa babu da amma ya tabbata Allah zai iya bashi da don haka nan annabi zakariya ya tsaya da ibada ya ta roƙon Allah fanadatul mala'ika sai ga mala'iku eh, mala'ika ya zo yana kiransa wa huwa qa'imun yusalli lokacin nan yana tsaye yana sallah wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah fil mihrabi a cikin masallaci mala'ika ya kira shi inna bashiru ka bi haya Allah yana maka albishir za ka samu da sunan dan ma an riga an raɗa sunansa haya. tun ba a samu ɗan ba musaddiƙan bi kalimatillah shi wannan ɗana ka zai zama mai gaskanta wata kalma ta Allah wato Allah zai turo annabi Isa alaihi salam wanda shi annabi Isa kalmar Allah ne idan annabi Isa ya zo annabi Yahaya zai gaskanta zuwan annabi Isa alaihi salam Wasayyidan zai zama wani shugaba ne na banu isra'il wa hasuran kuma mutum ne wanda an tsare shi daga sha'awa bayi da sha'awar mata ka duba an nihaya fi garibil hadisi wal athar a juz'i na farko shafi na 395 abinda ake nufi da alhasur hasur sumiya bihi li annahu hubisa anil jima'i wa muni'a minhu wanda aka tsare shi bai iya tarawa da mace bai da sha'awanta shi ake kira hasur Allah ya ɗebe sha'awa ga annabi Yahaya ibadar Allah kawai ke zuciyarsa wa nabiyan kuma wannan ɗana ka zai zama annabin Allah mina salihi ne yana cikin na kwarai don haka duk abin da ka rasa ka mai da al'amarinka wajen Allah Allah zai iya baka kun ga annabi zakariya Allah ya tabbatar mana a Qur'ani yana sallah albishirin ma ya taho masa ne yana sallah a cikin masallaci to ita Maryam da ta tashi haihuwa ta haifi ɗa babu, babu miji banu isra'ila yahudawa suka fara ayyara ta wato suna aibanta ta suna kushe mata ya aka yi kika samu ɗa babu uba bi ma'ana baki da miji anya Allah ya ba mu labarin cewa fa a sharat ilaihi fa a sharat ilaihi hmm. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا suka ce aka yi kika haifi ɗa ba miji fa sharat ilai sai ta nuna jinjirin ku tambaye shi kalu suka ce ah kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta ya za a yi mai magana da wanda yake shimfiɗan jinjiri yana yaro ɗan ƙarami a ba maryam jinjiri ya taɓa magana ne rufe bakin su ke da wuya kala sai jinjiri ya kama magana ala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya annabi isa ya ce ni bawan Allah ne atani alkitab kuma Allah ya bani littafi kun ga yace ma Allah ya ma bani littafi yana jinjiri ba a bashi littafin ba tukun shine al-injil Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabin Allah وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت كما الله يسنياني من البركة دو إندنا كسنشي duk inda na kasance ina zama mai albarka saboda nakan kawo alheri ga mutane wa usani bis salati kuma Allah ya min wasiya in riki sallah wa zakati da ba da zakka ma dumtu hayya muddin ina da rai kalmar da ta fara hitowa bakin annabi isa alaihi salamu kenan Allah ya umarce ni ya min wasici in riki sallah in ba da zakka muddin ina da rai kalmar ma dumtu hayya ita ta kore maka wata dama da mara lafiya yake da ita na ganin shi ba zai yi sallah ba saboda rashin lafiya annabi isa ya ce ma dumtu hayya muddin ina da rai to fa sallah da zakka wajibai ne a kaina ba shi kadai bane sallah tana zama tilas akan musulmi muddin yana da rai wallahi jama'ar musulmi malamai da dama suna cewa mara lafiyan da ya bar sallah har lokacin ta ya fita ya kafurta malamai da dama wanda cikinsu akwai ah, ibn salih al-usaimin Allah ya ji kansa ka duba fatawansa aka ce gafarta malam mutum ne bashi da lafiya sai ya ki yin sallah har lokacin ta ya fita ya ce to galibin malamai sun ce wannan mutumin in ya mutu ya mutu kafiri saboda tsakanin musulmi da kafurta shine barin sallah da zaran ya ki yin sallah har lokaci ya fita ya zama kafiri daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da annabi isa ya faɗa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya muddin ina da rai ba wai muddin ina da lafiya ba muddin ina da rai matuƙar akwai numfashi a jikinka kana da hankali to sallah tana nan tilas a kanka ka dawo ga luqmanul hakim me yake ce ma dansa. ya bunayya aqimis sala ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لقمان الحكيم yake ce ɗansa ya bunayya ya kai ɗana aqimi salata ka tsaye da sallah wa amur ka wato umarni da abin da yake mai kyau wan hanil munkar ka rika bin dokan Allah kuma ka tsawatu ka bar duk abin da shari'a ta hana wasbir alama asabaka kuma abin da ya same ka duka kai hakuri inna zalika min azmil umur kaga waɗannan abubuwa suna cikin muhimman al'amura ka rike su da kyau abin da ya kamata a ce muna koyi da waɗannan mutanen kwarai yake gaya ma ɗansa yake umurtan ɗansa kula da sallah mutum nawa ne yake kiran ɗansa ya zaunar da shi ya nuna masa yadda ake sallah a cikin mu ga yadda ake alwala ga yadda ake sallah ga yadda ake karatun fatiha ga hukuncin eh, karatun sura a sallah da sauransu mutum nawa ke kiran ɗansa ya zaunar da shi ya karantar da shi irin wannan a takaice kuna fahimtar ita sallah duka annabawan Allah dai sun kula da ita to kada a yi tuya a manta da me ake cewa albasa ko shi kansa shugaban halitta annabi Muhammad a suratul ankabuti aya ta arba'in da biyar don kada ka ce ai mun ji annabawa kaza da kaza da kaza duk an ce su yi sallah to shi manzon Allah fa Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi uhiya ilayka min wa aqimis salat haka ne إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul ankabuti Allah ya magana da shi kai tsaye utlu ma uhiya ilayka minal kitabi ka karanta abin da nake maka wahayinsa abin da ake maka wahayinsa na littafi ka rika karanta shi ana gaya wa manzon Allah sai aka ce masa wa aqimis salata kuma ya kai Muhammad ka tsaye da sallah in za a ce wa annabi ka tsaye da sallah ya za a yi a ce an ɗauke ma wani mutum kuma sallah a duniya annabi Muhammad Allah ya ce wa aqimis salata ka tsaye da sallah in ban da rudu a ce wai wani mutum ya zo ya ce maka kai yanzu na ɗauke ma sallah kuma sai ka yadda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah ya ce lalle ita sallah tana hani game da alfasha da kuma munkar aiki wanda hankali ya kyamata wala zikirullahi akbar kuma lalle zikirin Allah bayan an gama sallah ibada ce mafi girma wallahu ya'lamu ma tasma'un Allah yana sanin abin da kuke aikatawa bayan an ce wa annabi Muhammad ya tsaye da sallah kuma aka ce ya umurci iyalansa wa amur ahlaka bis salati wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة الله يتي iyalanka su ma سوما سرق أين صلى wastabir alaiha kuma kai hakuri akan ita sallah din ko suka ce a ana nufin kai hakuri akan ita iyalin naka ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai hakuri akan ita sallah la nas'aluka rizqa ba mu neme eh, wato ba mu nemi arziki wajenka ba ba mu ce ka tara dukiya ba abinda muka ce ka yi ibada ka tsai da sallah nahnu narzuquka mu za mu baka arziki wanda malamai suke cewa wannan ayar tana zama albishir ga duk mutumin da yake kulawa da sallah Allah zai bashi arziki Allah ya ce wa annabi ka umarci iyalanka da yin sallah ka yi haƙuri akan ita sallah ba mu ce ka je ka tara mana arziki ba in dai ka kula da sallah nahnu narzuquka mu za mu baka arziki wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe na tare da tsoron Allah don haka farillan farko da aka fara saukar ma annabi Muhammad shine sallah farilla na farko da aka fara ɗora wa manzon Allah shine sallah kuma kada ku manta annabi ya faɗa mana a cikin hadisin da yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 812 awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyama salatahu abu na farko da za a yi ma bawa hisabi a kai a ranar kiyama ita ce sallarsa awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al abu na farko da za a yi wa mutum hisabi a kai shine sallah don haka annabi ya riƙe sallan nan da muhimmanci shi yasa Anas bin Malik da Ummu Salama da Abdullahi bin Umar waɗannan sahabbai gaba ɗayan su suka ba mu labari ka duba sahihul eh, jami'a hadisi na 3873 suka ce lokacin da manzon Allah ya zo mutuwa sallallahu alaihi wasallam kalmar ƙarshe da take fita daga bakin manzon Allah ita ce as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum manzon Allah yana maimaitawa tun sahabbai na kusa da shi suna jin muryarsa har muryar manzon Allah ta dusashe ba a jin abin da yake faɗi ku riƙe sallah ku kula da bayi ku riƙe sallah ku kula da bayi ku tausaya musu ku riƙe sallah har manzon Allah ya bar magana sallah don haka gatan musulmi kenan wanda wani sahabi ke cewa abu na ƙarshe wanda musulmi ke riƙewa shine sallah kuma idan aka wayi gari aka ce duniya ba a sallah to gaba ɗaya duniyar ta gama lalacewa domin shine abu na ƙarshe da wanda Allah zai ɗauke wa musulmai babban kyauta ne gare mu waɗannan annabawa da aka ba mu su tun daga kan annabi Ibrahim har zuwa kan annabi Isa alaihi salam suna sallah wanda Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana ya dunkula su ma gaba ɗaya misali a suratu Maryam da yake cewa ulaikan allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adam من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله يتي أولئك الذين أنعم الله عليهم وأن Eh, annabawa da aka kirga su ne fa annabawa mutanen da Allah ya ni'imarsa a kansu minan nabiyina sun shahi annabawan Allah min zurriyati Adam daga waɗanda aka ciro daga zuriyar annabi Adam alaihi salam wa mimman hamalna ma'anu da kuma waɗanda aka ciro daga zuriyar mutanen da aka ɗauke su akan jirgi eh, tare da annabi Nuhu alaihi salam wa min zurriyati Ibrahim da kuma waɗanda suka samo asali daga zuriyar annabi Ibrahim wa Isra'ila da waɗanda suke da asali da annabi Yaqub wa min man hadaina da ma cikin al'ummar da muka shiryar wajta baina waɗanda muka zaɓe su daga cikin halitta na ɗan adam Allah ya ce kab mutanen kirki idza yutla alaihim ayatul rahmani in an karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya suna faduwa su yi sujjada suna kuka domin tsananin tsoron Allah duk sun san sujjada kaga Allah ya hada annabawan kaf yace baki ɗayansu sun san ibada suna kulawa da sallah suna da tsoron Allah to amma nan take sai Allah ya ce ga abin da ya auku bayan nagari sun tafi فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف سيغا وسو ين بايا سن بيو بايا annabawa sun tafi na kirki sun wuce sai aka samu wasu masu biyo baya sun biyo yahudu da nasara adau salata suka ɓata sallah wa taba'u shahawati suka koma bin sha'awarsu sun bar sallan sun yi watsi da ita sun lalata ta sun koma bin son zuciya fa saufa yalqauna gayya Allah ya ce da sannu waɗannan za su haɗu da azaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun ɓata sallan adau salata sun lalata sallan ba wai ba sa yi ba ne a koyau ka samu ba yahudi zai ce ma ai yana sallah in ka samu nasara kirista ya ce ma shi ma yana da ibadarsa ko amma kuma shin ainihi ita sallan nan ne yadda annabawa suka karantar haka suke yi alal misali ka samu alfikirul eh, dini na eh, wani littafi eh, da ake kiransa alfikirul dini al-yahudi shafi na 143 da kuma musu'atul yahud wal yahudiyya a juzi na hudu shafi na 226 ya siffanta yadda sallar yahudawa take kaga Allah bai ce ba su yin sallah ba cewa a ada'us salata sun bata sallah sun lalata ta yahudawa yadda suke sallah in sun tafi alwalarsu gaba ɗaya wanke hannu biyu ne in sun wanke hannayensu biyu sun gama alwala babu tsarki babu wanke baki ba kurkura baki ko shekaruwa ruwa ba wanke fuska ba wanke hannu ba wanke ƙafafu Eh, in dai suka wanke hannayensu zuwa wuyan hannu shikenan sun gama alwala shikenan sai a shiga wurin ibada wanda shi malamin nasu limamin zai ɗora wani wani wani bakin hula a kansa eh, domin su yahudawa a su wajibi ne mutum ya rufe kansa a sallah tilas ne in dai za ka yi ibada sai ka rufe kanka to sai ya kawo wani kyalle ya rufe kansa ko ya kawo wannan yar hula ya ɗora a kansa sannan sai a fuskanci baitul maqdis kamar yadda musulmai suke fuskantan ka'aba to a da can kafin zuwan annabi muhammad babu shakka suna yin sallah yadda muke yi kafin bayyanar manzon allah eh, za a ruku'i a daga a yi sujjada amma wallahi tunda annabi muhammad ya bayyana ya zo yana yin ruku'i yana sujjada sai suka bari saboda ba su kaunar addinin su ya zama ɗaya da na musulmai amma kuma abin sha'awa shine har zuwa yau akwai wasu sassa na yahudawa da suke sallah irin yadda musulmi ke yi suna yin ruku'i din suna yin sujjada din sai dai galibin su akasarin su a yanzu sallar su da ta kirista iri ɗaya ce zama za su yi akan kujeru a cikin wurin ibadan su fuskanci wuri guda inda suke fuskanta din kuma ba wai ka'abar mu bace suna fuskantar baitul maqdis ne to shikenan sai shi limamin ya ɗora hannunsa a kirji yadda dai mutum yake kablu in zai yi sallah in sun ɗora hannayensu a kirji to sai a ɗauko a taura ya karanta su kuma dusu sun kuyar da kai in ya karanta a tauran nan bayan ya gama sai su kama waka su rera waƙoƙi eh, iri-iri bayan an gama to dama akwai wani giya da aka yi tanadi sai a kawo kofi kofi ana raba duk wanda ya zo wannan ibadan da kuma yar waina guda biyu cewa an musu albarka to duk wanda ya kurbi wannan giya ya dan ci wainan kuma sai ya tafi shikenan ya samu albarka an gama sallah sallar kuma sau uku za a yi da rana Eh, da safe lokacin da rana za ta fito sha biyun rana sai kuma lokacin da rana za ta fadi lokuta uku kenan to shin wannan sallah haka annabawa suka karantar shi yasa Allah ya ce adha'u salata sun bata sallah wa taba shahawati sun bi son zuciyansu to wanda in ba son zuciya ba me ya gama ibada da giya eh, ko ko me ya hada ibada da waka a yi cuɗanya maza da mata a yi wake-wake a sha giya Eh, a fita to wannan shine ibada shine Allah ya ce sun lalata sallah fasofa yalqauna gayya waɗannan da sannu za su haɗu da ukubar Allah al Ahmad bin Hanbal akwai wata magana da yayi tana cikin as-salatu wa hukumu ha shafi na 170 wannan magana tana da muhimmanci kwarai imamu Ahmad bin Hanbal yi nasiha ga musulmai yake cewa duk inda mutane suke inna ma habbuhum islam ala qadri habbuhum salati yana da kyau su sani gwargwadon rabo da za su samu a musulunci ya danganci yanayin kimar sallah a gare su in sallah tana da kima a gurinka to addininka yana da kima in ji imamu ahmad bin hanbal wannan ka'ida ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wa ragabatuhum fil islam ala qadri ragabatihim fi salati a gwargwadon kwaɗayin da kake da shi a sallah kwaɗayin da kake kai sallah akan lokaci da sauransu gwargwadon kwaɗayinka ga sallah gwargwadon kwaɗayinka ga musulunci sai ce fa'arif li ya abdullah don haka sai ka san matsayinka ya kai bawan Allah eh, in ji imamu ahmad bin hanbal wato muddin kana son ka san kimar addininka a wajen Allah to ka dubi kimar sallarka shin sallarka tana da kima tana da daraja in sallarka kana daraja ta to haka addininka yake a wajen Allah ah, idan kuwa sallarka baka daraja ta to haka nan addininka ba shi da daraja a wajen Allah shine yake cewa ihzar an talqa Allah azza wa jalla wala qadara lil islami indaka ka kiyaye kada ka tashi a kiyama ka haɗu da Allah alhali kuma baka da wato musulunci ba shi da kima a wajenka eh, in an zo maka hisabi a taras ai kai baka daraja musulunci ba fa inna qadaral islam fi qalbika ka qadri salati fi qalbika yace domin kimar musulunci a zuciyarka yana daidai da kimar sallah da take zuciyarka in sallah tana da matsayi a zuciyanka to musulunci yana da matsayi wato ba ka raba addini da sallah duk inda ka ɗauke sallah to addinin ya zama addinin banza yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutanen ta'if ah, la khaira fi dinin la salata fihi babu alheri cikin addinin da babu sallah a cikinsa lalle wannan aya tana da darussa masu yawa kamar misali tana karantar da mu abin da ya shafi kyautatawa Allah ya umarci banu Isra'ila su kyautata amma za mu takaita a nan insha ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a aya da take ta gaba Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma za a yi haƙuri akwai wani uzuri da yake dan gabana ba zan amsa ko da tambaya guda ba yau insha Allah ina fatan gobe zan amsa mafi yawan tambayoyin da kuka rubuta ayi hakuri mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ما شاء الله الله يساك ومالد الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi